الليل جعله الحمد من جاهز الجنس وضلالهم دبتهم الغافلين عن حقائق العلم الصحيح وانت سو ان شاء الله دجا حقيقة من علمي ان قد عليهم بربهم ودينهم bi'anya to wato yana kiran su ah, yunadil mu'allifu kenan ha yunadi kaga ainihin ah, wa'ina da dakaranu bi rabbihim wa dinihim wanda suka bata daga ubangijin su suka yi kaza da kun dai magana bi an yanta bi su fa farka su fa tashi su farka سفرك من نومه اليقظة فقد وافت صلاة الفجر صلى أصباه كاظو معنى عينه وافت صلاة الفجر وانشق ظلام الليل دهن دريا فشي يا فارق قرآن قرآن يوا النور الصبري دقا حسكين أصباهي وأنه مؤذن فيهم شيء آه، وأنه ميت كنا مؤذن فيهم ينا كلا سوينا كمان جرا صلى بأذان لا تبديل فيه وأن كلا صلى بعد تنجي ولا ألحان باب كلاغية أتكينا كلا نزل أزو أبو سوى الله ولكنه تعظيم بحقه kira ne da ainihin da gaskiya wazihin tibiyali ya jibo ala kulli man sani ahu ya zama dole akan duk wanda iji wannan kiran an yi bahira ila ijazatihi yayi maza maza ya amsa masa kal'ada bila kasali babu lalace lalace wala tawani babu wata wata rauni rauni وهذه هي الفاظ الاذان وننجا سنسون لفظا كرا صلى الله اكبر هو اجل يا فكر ما من ان يكون عينه آه، قرانه الذي انزله بلسان عربي مبين مخلوقا يعني الله اكبر الله يا وسي الله يا أوكاكا عينه هو اجل من أن يكون قرآنه مخلوقا للتافه على القرآن يزمع للتاني الذي أنزله وند يتوكد بلسان عربي مبين من جملة المخلوقات الله يوسع كان مكان للتاني ندد تكررين رنك حليته بل هو صفته القائمة به القرآن مدنا الله صفا الله wacce take tabbace a jikinsa ka gairina kamar sauran siffofi ne min sa'ir sifati wallahu akbar wa ajal Allah ya fi girma ya fi ɗaukaka min an ya kona ƙur'anahu littafinsa ƙur'ani ya kasance allazi baina ya da aidina min iftira'i rasuli a ce manzo malaki manzo ne mala'ika ya ƙirƙire shi wa aminu wahi da amintaccen wayansa jibrilu shi ma jibrilu haka ya ga alkur'ani abdira bihi shi ya fassaro shi in ji su amma talqahu min ma'anil qur'an wallahu akbar Allah ya fi girma wa ajal min an yakuna rasulahu al-bashari ace manzansa ba bashare dan adam Muhammad alaihi salatu wassalam kada a haddasa shi ya fara Qur'ani ba shi ne ba lana bilisani fa hadhihi maqalatun lakum wannan maganganun ku ne kallatumuha zil Qur'an wanda ainihin eh, kuka rata ya so cikin Qur'ani ainihin ya ummatat tashbihi wannan maganganu ne ko ne kuka rata da su عين من يمسكم قرآني شور قرآني كذاني قرآني كذا وان ده قرآني باقي كبه والكفراني لقد شبهتم ربكم يا مؤطلي كن كمان تأوبن بجنكو بلا أصنامي إلا بماك تند أنت بايا مغانا بمكي نبع كفرين بايا مغانا والأوطاني جبماك في عدم القدرة على الكلام wajen ba su da iko yin magana wal bayani faqad istadalla al-qur'an anan ala butulan ilahiyyati hadhihi al-asnam ya yi bayani ya kafa dalilin fasin bautan wa'annan gumaka bi adami qudratiha ala al-kalami saboda ba ka magana eh, bayan da ku baya magana hal yasma'una ku izzadun daga cewa sai to ba su da abun bautatawa tun da ba fa jin ku والإكرام قال تعالى من سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من هليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى حتى متأن موسى بايا ألا يا كراء النبي موسى جاسو قانا za a sanar da shi abin da za a sanar da shi ya zo a ci gaba da jagorantar al'ummarsa tafiyansa ke da wahala mutanensa sai suka ɗauki anan ijilan min huliyihi suka yi ɗan maraƙi daga kayan kwalliyansu kayan kwalliyan matansu aka tarkata duk dinarin da yake a wurin ɗin da wanda aka aro da wane ne aka mashi shi ɗan maraƙi jasada sai gashi an yi wani jiki lahu yana kuka irin kukan shanu alam yarau su mutane saboda akan basira ba su ga annahu la yusallimuhu amma da bai musu magana wanda bai magana ya za a yi zama abubuwa ta tawa wala ya adihin sabila bai shiryatar da su hanya اتخذوه هكا سكتوكي ثم لكن وكانوا ظالمين سكتما الظالمين سنشو سكنسو دكنسو سنشو تدعى النبي الله سنجامت على شيء وقال سبحانه من سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ba fa gani i Allah yarji'u qawlan ilayhim bai mayar da magana gare su in aka kira shi bai mayar da magana in an roƙe shi bai ce ya amsa bai ce bai amsa ba wala yamliku lahum darran bai iya tare musu ciwo ko wata na ƙasa ko wani rashin lafiya in ya danno wala nafa bai iya janye musu alheri in hadiri zai zo ga gunkin hadirin zai wuce bai musu ruwa ba wa ba'du bayan wannan fahal zahara annal munkirina likaunihi ta'ala masu kyaman ainihin eh, kasancewar Allah da tabaraka wata kalimar lokaci bai ba alal haƙiƙati bi kalamin bayyane da magana bayyana mu'in bil azami هم أهل تعطيل وتشبيه معا سنزما شن سنزما إيه؟ أن تعطيلي لتشبيه تاري دارت شن كوي فهل ظهر بلى أن المنكرين لكونه تعالى متكلما على الحقيقة بكلام بين مسموع بالأذان هم أهل التعطيل وتشبيه معا أما تعطيلهم إن سكي فلنفعه ولنقيه سنكوري والله تبارك وتعالى صفة من أعظم صفات كماله هذه الصفة هي الكلام وأما تشبيههم فلأنهم شبهوه بالجمادات الناقصات أو الناقصة التي لا تقدر على البيان وان يبعد يبادى أمسى والإفهام شيء كان سيمر يا عنف